sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm niya da kuma tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a boa-hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 16 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wani gini mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogowe da ke yankin Molete a birnin Ibadan. Sannan za ku ji cewa wani katafaren kamfanin ƙasa Amurka da kuma tallafin babban bankin shige da ficen kayayyaki. zuwa kasashen ƙetare sun sha alwashin samar da lamunin kuɗi ga gwamnatin najeriya wajen gina hanyar jirgin ƙasa na gaban ruwa na biliyoyin dalolin amurka bayan nan ibrahim ka Almasi garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabi daga dattawa daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya kuma kiri. Kasar Rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkuman da Amurka da Kanada da kuma kungiyar tarayyar Turai suka kakaba mata a kan harin da ita Rasha ɗin ta kai wa jiragen ruwan Ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyukanta na mamayar yankin Crimea da ke gabashin Ukraine. Ma'aikatar Bitar Malin Accra Amurka ta fitar da wata sadarwa a jiya juma'a da ke cewa takunkumin yana auna 'yan kasuwa guda shida 'yan kasar rasha da kuma kamfanoni guda takwas a matsayin martani ga ci gaba da ayyukan tashin hankali da rasha ke yi a kasar ukraine sakataren kuɗi a amurka steve munchin ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa wannan aikin haɗin gwiwa da amurka ta yi da ƙawayenta kanada da ƙungiyar tarayyar turai suna jaddada wannan takunkumi ne mai muhimmanci a matsayin martani ga kremlin na bijirewa sharudodin ƙasa da ƙasa da kuma rashin mutunta ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kiyaye darajar yankunanta sanarwar ta kara da cewa amurka da ƙawayenta na kasashen duniya suna ƙoƙari ne ko kuma ba sun ce ba za su naɗe hannunsu ba su zuba ido rasha ta ci gaba da ta da hankali a ƙasar ukraine ba tare da an ja mata burki ba. mutumin da ake zargin shi da aikata harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a birnin christchurch na kasar new zealand ya kashe mutane 49 wasu jami'an tsaro dauki da makamai su ne suka tasa kiyar brenton terrat mai shekaru 28 da haihuwa dan asalin kasar australia mai kiran kansa ɗan rajin kishin fata zuwa wata kotun christchurch din inda alkali ya karanta masa zargi ɗaya na aikata kisa bayan mutumin ya bar dakin kotun alkalin da ya ce tun da yake ya zuwa yanzu zargi ɗaya ne aka kawo wa kotun na kisa to yana kyautar zaton cewa akwai wasu zarge-zarge da za su biyo baya an kuma kama wasu mutane biyu da ake zargin su da taimakawa wurin aikata kisar 'yan sanda na iya kokarin su su tantance irin gudunmuwar da suka bayar ga harin inda lallai sun yi hakan a wani taron manema labarai da safiyar yau asabar prime minister new zealand jacinda ardern ta ce an ai an takaita barna da tarrant ke yi a lokacin da aka cafke shi ta ce maharin da yana niyyar ya ci gaba da wannan aika aikan ji prime minister waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rahotannin kafafen yada labarai a jiya juma'a sun ce kamfanin jiragen sama na boeing ya ce zai fitar da wani aikin sabunta manhajar da ke gyaran jirginsa kera 737 max nan da 'yan kwanaki kamar goma jirgin 73 max shine jirgin nan da ya samu wato munanan hatsira sau biyu a cikin wannan lokaci da suka hada da hatsarin kamfanin jirgin sama na habasha a ranar lahad da ta gabata da wani hatsari na jirgin wato kamfanin jiragen sama na indonesia da ake kira lion air a cikin watan oktoba kamfanin dillancin labaran faransa na ap shi ne fara ba da labarin aikin sabunta gyaran jirgin da wasu majiyoyi guda biyu suka bayyana amma ba a bayyana su sunansu ba kamfanonin jiragen sama na habasha da lion air sun fuskanci matsaloli iri guda kuma dukkaninsu sun yi hatsari ne yan mintoci kalilan bayan jiragen sun tashi kuma sun kashe mutane da dama a cikinsu. akalla mutum guda ya mutu a cikin wata zanga-zangar nuna kin amincewa da sakamakon zaɓe da aka yi a yankuna a jamhuriyar demokradiyyar congo yan jam'iyyar union for democracy and social progress mai mulki sun bazu a kan tituna a asabar a yau asabar suna zanga-zangan kalubalantar sakamakon zaɓen wani yankin ƙasar sakamakon zaben da ya sa bangaren masu rinjayi na common front for congo sun koma sun zama jam'iyya mai adawa a majalisar yankin wanda da daɗin shugaban ƙasar joseph kabila yake ciki labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A yayin da ake jimamin rushewar wani gini a birnin Legas wanda ya sanadiyar mutuwar wasu yara da jikkata wasu daga cikinsu wani gini wani gidan sama mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogowe a yankin Molete a birnin Ibadan. Wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambor ya aika mana da rahoton daga Ibadan. a yayin da ake juyayin rushewar wani gidan sama da ake amfani da shi a matsayin makaranta a birnin Legas wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu yara da jikatar wasu da dama. Wani gidan sama mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogoye a yankin Molete a cikin birnin Ibadan. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Shina Olukolu, wanda ya tabbatar da rushewar Benin, ya ce babu wanda ya mutu a hadarin. Na tambayi kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, ko mutane nawa na ji rauni sai ya ce. Five victims were rescued and taken to hospital. CP Shina Olukolu ya ce an ceto mutane biyar da na ji rauni kuma tuni aka garzaya da su a asibiti. Tuni dai gwamnatin jihar Oyo ta bakin kwamishinan watsa labarai al'adu da yawon shakatawa Mr. Toye Arologun ta fitar da wata sanarwa inda ta ce babu wanda ya mutu kuma tuni masu ceto daga ma'aikatar gwamnatin jihar Oyo suka sami nasarar ceto waɗanda haɗarin ya rutsa da su. Masana zaine-zainen gine-gine dai da tsara birane na ganin cewa yin amfani da kayan gini maras inganci ke jawo rushewar ginoni a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Wani katafaren kamfanin ƙasa Amurka da kuma tallafi daga babban birni daga babban bankin shige da ficen kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare sun sha alwashin samar da lamunin kuɗi ga gwamnatin Najeriya wajen gina hanyar jirgin ƙasa a gaban ruwa na biliyoyin dalolin Amurka. Wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aiko mana rahoton daga Legas. kamfanonin na amurka guda biyu da sun hada da icom da ya shahara wajen kere-kere da kuma babban bankin shige da fice na kasar ta amurka da ake kira us exim bank na kamfanoni guda biyu dai sun sha alwashin samar da dalar amurka biliyan tara daga cikin dalar amurka biliyan goma sha daya da dugu daya na gina hanyar jirgin kasa na gabar ruwa da zai tashi daga birnin lagos zuwa kalaba da gwamnatin najeriya ke aniyar ginawa idan har gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da wannan garabasa na kamfanonin na amurka kamar da wakilin kamfanin icom a najeriya alhaji ibrahim umar kuce ya bayyana hakan zai zai samar da ayyukan yi ga dubban 'yan najeriya to ko me ke hakan ke nufi kenan ga tattalin arzikin najeriya tambayar kenan da newa alhaji musa ibrahim kuce da ke wakiltar kamfanin icom a najeriya na ƙasar amurka wannan zai aidin business kuma zai zai creating job opportunity don gwamnati america ta amince ta gane cewa abinda ma ke kawo tsiya da da ake a cikin najeriya don rashin aiki kuma if you kuma in ka sake duba can baya ko lokacin da muke exporting granite da agriculture da duk sauran other products da solid minerals akwai rail da ke aiki yanzu najeriya na da port wurin shida guda shida din lagos port ne kawai ke aiki tun tura kuma suka yi wannan tun 1914 inda yake yanzu na volume na kayan da ake daukawa a port ko kayan da ke shigo najeriya 2% ne kawai jirgin kasa ke daukawa mu nan a arewa we are disadvantage dan ko za ka ɗauka kwantena ne yanzu ka ce za ka kai ta port abin da zai kosta ɗin kaisa ba $2,000 to wanda ya ce zai exporting kaya zuwa ƙasan waje ya za ya ka iya already abin da ma zai ma fitar da shi mai kai ka har bakin teku sai ka wurin naira dubu ɗari bakwai. Najeriya dai na ɗaya daga cikin manyan ƙawayen ƙasar Amurka wajen cinikayya musamman ta harkar man fetur to sai dai kuma kasuwancin man fetur tsakanin Najeriya da Amurka ya ja baya inda ƙasashen biyu suka dukufa yanzu wajen samar da wasu hanyoyi da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki tsakanin ƙasashen guda biyu to me irin wannan yarjejeniya na tattalin arziki da saka jari tsakanin ƙasashen guda biyu tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki a najeriya dr dauda muhammad kwantagora wannan yana da tasiri sosai a tattalin arzikin najeriya da amurka musamman ma najeriya saboda in ka duba matsalolin da ake ganin ya hana tattalin arzikin najeriya ya inganta kamar yadda ake shi shine matsaloli na manyan abubuwa na samba da ke inganta tattalin arziki watan kamar harkan wuta harkan hanyoyi da sufuri musamman sufuri na jirgin kasa to wayannan abubuwan suna da matsaloli shi yasa kake ganin tattalin arzikin baya gudanawa kamar yadda ake bukata samun wannan dama din za a ce zai iya inganta tattalin arzikin kasar ko a ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari ya kai kasar ta amurka a shekarar bara shugaban amurka donald trump ya tabbatar da kudurin gwamnatin amurka na aiki kafada da kafada tsakanin gwamnatin sa da kuma na najeriya wajen ciyar da najeriya gaba a tsari irin ta demokradiyya babangeji birnin murai amurka daga lagos To a gaida baban gida Jibril kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kanan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe hudu na yamma da minti arba'in 42 masu saurare ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a najeriya a mako mai shudewa Please conclude work on the electoral legal framework in good time, well ahead of the 2020. Shugaban hukumar zaɓe Mahmud Yakubu ya mika takardar shida ga 'yan majalisar dattawa da wakilai da suka lashe zaɓe da kira ga gyara dokar zaɓe. Hukumar zaɓen Najeriya ta ayyana 23 ga watan nan ta zama ranar kammala zaɓe a jihohi shida da hakan ya kawo fatan samun nasara ga waɗanda lamarin ya shafa. MA Abubakar shine gwamnan Bauchi da ke cikin waɗanda lamarin ya shafa. Abin da Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa. Muna sa rai bi iznillah mutane za su fito kuma za su zaɓi jam'iyyar apc buba galadima na pdp ya ce in ba murɗiya aka yi ba jam'iyyar su ce za ta yi galaba sai dai in ma za a yi duk zaɓen da yanzu ya fito da alƙalma ya ce wata jam'iyya ta ci kano ba pdp ba rubuta ƙuri'ar aka yi aka yi amfani da ƙarfin soja ƙarfin 'yan sanda da 'yan sandan ciki yayin da gini ya rubuta a tsibirin lagos har kimanin mutum ashirin suka rasa ransu su kuma dakarun yaƙi da ta'addanci a tafkin chadi sun hallaka 'yan boko haram talatin da biyar nasira da malika murar amurka daga abuja The Voice of America. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Baduko a Kaduna Alhaji Sani Usman da kuma rabaran Ibrahim Usman daga Katsina. Ga mai girma sarkin baduko jama'an najeriya salama alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da ganin wannan lokaci da allah ya nuna mana an yi zaben ƙasa lafiya da zama lafiya kuma allah ya bamu zama lafiya ya albarkasan mu najeriya da ɗaukaka matsayinta da darajar ta idanun duniya muna yin kira ga shugabanni na siyasa da su tausasa harsunan su su tausaya ma talakawa muna roƙon su fahimci cewa talakawan najeriya sun sha wahala a tsawon lokacin da aka ana mulkan ba tare da samun abin da ya kamata ba na mulki muna fatan Allah ya kawo mana abin da zai zama alheri da kasanmu a cikin talakawanmu da manyanmu da shugabanni baki daya ita siyasa an ba yau da in baka samu yau ba gobe in Allah ya kaddara kai ne sai ka samu babu abin da ke kai kasa matsayin da take shahara ta gadar kowace kasa sai ilimi muna fatan za mu tashi tsaye mu sa ido akan ilimi mu tabbatar da 'ya'yanmu sun yi karatu 'ya'yan talakawa da muke gani muna sakin su a titi suna tafiya ba tare da karatu ba za su gane mana matsala in ba mu taimake su suka zama mutane ba shi yaron da ka taimake shi ya karatu ya zama mutum zai taimaka ma kasar zai taimaka ma kasar zai taimaka ma al'ummar da suka taimaka masa ya zama mutum amma idan muka watsar da su ba suka girma suka gane cewa mu ne kawai ƴaƴa su ƴaƴan talakawa ba ƴaƴa ba ne ba mu san cewa wallahi muna cikin matsala muna cikin tashin hankali sai za ku kuke ganin ƴan daba sun yawa wayannan yan daban mu ɗauka cewa da Allah ya sa mun taimaka musu sun yi karatu sun yi samu digiri sun zama mutane wallahi yi za su tsaya mana za su gema ma za su mutunta mu amma ba irin yadda muke dauka su akan ba su da amfani ba sai lokacin siyasa mai amfani da su idan an gama siyasa mu watsar da su ba su sake ganin mu sai lokacin siyasa ko taron siyasa inda za su ɗauki naira dubu biyu ko dubu uku ka basu amma ba shi bane muhimmi muhimmi shine mu ta yadda cewa 'ya'yan talakawa mutane ne suna neman kyakkyawar rayuwa suna neman kyauta mako ba za su samu wannan da sai sun yi karatu amma ba irin rayuwar da muka ɗauka a yanzu ba ƴaƴanmu ne kaɗai za su ji daɗi ƴaƴanmu ne kaɗai za mu kai su makarantu masu kyau in asibiti ya tashi inda za su je shan magani daban da inda za mu je mu duba mu tausaya mu amince cewa ƙasar nan tana buƙatar kowa wannan ba abin da zai kai mu sai halaka muna fatan za a ba a hukuma haɗin kai kuma hukuma ce jagoranci na gaskiya da aminci da gaskiya da amana muna roƙo 'yan siyasa su gane cewa wannan abubuwa da ke gabansu na jagorancin jama'a amana ce a gare su ya zama wajibi mutane suke neman jagorancinsu da amincewarsu da taimakawarsu su gane cewa abinda abin da fuskai akwai ranar da Allah zai tambaye su tambaya ta gaskiya wadda ba ba ka da wani zuciya da za ka yi idan a duniya an ce wai iya siyasa shine iya karya to a wurin Allah iya siyasa shine ke ma'an mutane adalci ka jagorance su akan abin da zai zama masa amfani amma babu wani dan siyasar da zai ci nasara matsawar cewa yana zalunta al'umma yana masu mummunan jagoranci baya masu jagoranci na gaskiya yana masu jagoranci kawai daga ni sai yayana wannan ba abin da zai kai yan siyasa sai halaka to muna fatan cewa in Allah ya kai mu rayuwa ta gaba wadda dole ne kowa sai yayi ta ga zamanto cewa in mun je gaban Allah ba za mu je abin da za mu yi da na sani a kashi domin an ce kowace rai sai ta yi da na sani rai da zai gaban to muna fatan da na sanin da za mu yi a gaban ubangiji ya zama to ba wata ta saka kaya ta karya ba ce da na sani cewa ta yake da mun sani mu ƙara aikin alheri ba wai mai da na sanin cewa me yasa na cuci jama'a ta me yasa na zalunce su me yasa ban ba su ilimi mai kyau ba me yasa ban ba su jagoranci na gaskiya da amana ba me yasa ban ba su jagoranci na tausayawa ba dole ne ka tausaya ma al'umma dole ne ka tsara amanar su dole ne ka gaskiya a dankanin su dole ka ba su haƙƙin su haƙƙin su shine dole ne dan ƙasa ya karatu dole ne ya samu ilimi mai kyau dole ne ya samu lafiya mai kyau ya samu kyakkyawan tsaro ya samu kyakkyawan asibiti wannan wajibi ne wanda yake ya zama dole a yi mata jagoranci wanda zai kawo mata tattalin arziki na ba da misali da Mao Zedong shi yana daga cikin waɗanda su jagororin kawo canji na duniya wanda dole duniya tarihin duniya bai cika sai an kawo magana Mao Zedong yadda ya jagoranci China daga mafi talaucin kasa a duniya da kuma mafi yawan al'umma a duniya yanzu ta zama ƙasar da tafi kowace ƙasa tattalin arzikin ƙasa a duniya tafi kowace ƙasa tsarin ilimi a najeriya tana bukatar mu mu ma muna bukatar ta dan siyasa ba zai cika dan siyasa ba sai ya amince da cewa abubuwan nan da muke lissafi ya zama mashi wajibi a yi su a yi ma mutane jagoranci da ba za a halaka su ba kada a zuga jama'a kada a tunzura jama'a ana nan ana ta faɗan kabilanci tsakanin wannan kabila da waccan me zai kai mu banda halaka da lalacewa alhalin su sun samu mukamin nan kowa kokarin shi cewa ya ga ya mallaki gida a Abuja ya mallaki gida a kaduna ya mallaki gida a kano duk manyan garuruwan da ke kasar nan a ce yana mallakar gidaje abu ne wanda yake ya zama wajibi gare su kafin su mallaki wannan yadda allah ya mallaka masu jama'a su jagoranci na amana jagoranci na amana shine mu yadda cewa al'umma muna cikin bukatuwa muna neman haɗin kan kowa in mun ba da haɗin kai su kuma shagora shi mana adalci su taimaka mana su tabbatar da cewa abubuwan duk da muka rasa na ci gaba an kawo mana su domin ba zai yiwu a ce mu muna biyan su a gindi da aminci su kuma suna cin amanan ya zama to mu kawai rigar su ne wajen samun abin duniya inda aka samu abin duniya a watsar da talakawa inda duk ka zo abin da za a ɗauka a baka bai taka kara karya ba domin duk abin da ba za a baka in ba ilimi ba ne wallahi ba zai kashe maka gishi muna roƙo kuma ga makiyaya da manoma su san cewa Allah ya riga haɗa mu ba za mu iya rabuwa ba ya za mu iya haɗuwa mu zauna lafiya mu kiyaye gonan manomi shi manomi ya yadda cewa amma a makiyayi abokin zaman shi ne a da lokacin muna da muka sani in Allah ya kawo rari irin haka da kaka makiyaya sukan zo gida a ka kai ka ban masu karan ka su ci su kuma su baka taki da za ka yi noma ba in Allah ya kai mu yanzu ya zama abin gaba wasu makiyayan ka shuka gonarka kana nomawa ko da yamma bayan ka zo ka tashi su turo shanun su ko dabbobin su zo su cinye maka gona wannan bai kamata ba wannan ya zama zalunci ya zama ha'inci idan mutum yana haka tabbas zai ga cewa a dabbobin shi Allah bai sa masa albarka ba akwai bukatuwa masu gonaki su daina cin hanyoyin da ake kira burtali ko labi ya zama wajibi mai yadda cewa shanu suna da hanyar da suke bi shekara da shekaru tun tashin tun kafin tashin mu ba akwai hanyoyin da shanu ke bi wanda bin wannan shanu wani abu ne wanda yake ya zama wajibi a yadda cewa suna iya wuce su tafi wani wuri kiwo. Shi ma rabaran Usman cewa yi. To jama'a 'yan uwana 'yan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu da kasanmu Najeriya akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa so yan uwana yan najeriya ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna bukata mu haɗa hannu tare mu aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane mu yi kokari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan Najeriya muna da imani ga Allah maɗaukakin sarki idan ka haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cin nasara a kanta sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu ko waɗanda za a zaɓa su zama ministoci nan gaba cikin ƙasar nan. Muna da guri da manufa, mu ga cewa mun yi addu'o'i, mun ba da hannu waɗanda za a zaɓa su zama ministoci cikin ƙasar nan Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan, waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ah, ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen boko haram muna addu'a ga allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran ɗan adam da allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da allah ya halitta domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare wannan shine kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. Wani muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alishuwa da kwanciyar hankali da lumana. To yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaici. Wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane ya soma da samun nasara bayan dawowarsa kungiyar a karo na biyu gareth bale da isco ne suka zura kwallaye biyu da suka baiwa madrid din nasara akan celta vigo da ci biyu da nema a wasan na farko da dawowar kocin har yanzu madrid din tana ta uku ne a saman teburin gasar la liga ta kasar spain da maki 54 kasa da atletico madrid mai maki 57 a matsayin ta biyu a teburin dawowar zidane din ta karfafa gwiwar masoya kungiyar aino bayan koma baya da ta yi fama da shi a can baya ciki ko har da ficewa daga gasar zakarun turai a kasar jamus kuma hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta caji kungiyar bayan munich da laifi bayan da masoyanta suka rirriƙe kyallaye dauke da rubutun batanci da suka a kan tsarin mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo a wasan gasar zakarun turai da kungiyar ta sha kashi daga liverpool ta ingila da ci uku da daya haka ma an caji kungiyar da saba doka ta sanya rigunan 'yan wasa bayan da dan wasan ta leon goveska ya saka rigar da bata dace ba a wasan za a soma sauraron wannan karar ne da kwamitin ladabtarwa na hukumar ta uefa ya tsara gudanarwa a ranar 16 ga watan mayu tsarin na mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo dai ya sami kakkausan suka a kasar jamus yayin da su kuma masoyan bayan munich din suka yi amfani da damar wasan domin nuna rashin amincewarsu da tsarin ita ko kungiyar psg ta kasar faransa ta dakatar da wani dan wasanta adrian rabiot har ya zuwa karshen wannan watan sakamakon halartar wani bikin casu a daren ranar da kungiyar ta sha kashi a hannun manchester united ta kuma fice daga gasar zakarun turai to sai dai wata jaridar wasanni ta kasar faransa mai suna le ta ruwaito cewa ko bayan wannan an dakatar da dan wasan ne sakamakon bayyana ra'ayin son wani hoton bidiyo wanda tsohon dan wasan united patrick evra ya saka a kafar sadarwa ta intanet inda yake murnar nasarar da united din ta yi akan kungiyar ta psg rabiot dan kasar faransa ya daɗe da bayyana tankiyarsa tsakaninsa da kungiyarsa ta psg kuma bai sami buga wasa ba tun daga tsakiyar watan disamban bara bayan ya ki amincewa da sabon kwantaragi a kungiyar a fagen wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya rafael nadal ya janye daga wasan kusa da ta karshe ta gasar tennis ta indian wells sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwan kafarsa ta dama a da dai nadal zai kara ne da daɗaɗɗen abokin adawarsa roger federer a karon farko tun daga shekara ta 2017 hakan dai ya baiwa federer damar kaiwa wasan karshe ta gasar kai tsaye murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. kasar rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale ta da amurka da kanada da kuma kungiyar tarayyar turai suka kakaba mata akan halin da ita rasha din ta kai wa jiragen ruwan ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyukan da take yi na mamaya yankin crimea wanda ke gabashin kasar ukraine mutumin da ake zargin sa da harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a christchurch na kasar new zealand ya kashe mutane 49 da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau kit Holmes, Zara Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya mu kuma kwanan